On this note, I have the singular honor to declare this social action referral center commission. Thank you all for listening. uwar gidan gwamnan jihar borno hajjana na kashi shatima kenan lokacin da take bude wani cibiyar kulawa da mata da suka fuskanci matsalan fyaɗe na malamunukan cin zarafi daga wajen maza wannan cibiyar ita ce na farko da aka kafa wannan asibitin da ake kira umar shehu wanda ofishin jakadancin birtaniya da ake kira british council suka ɗauki nauyin kafawa reports indicate that this societal ill has been on the increase and particularly in borno state complicated by the effect of the insurgency. Wani gidan gwamnati ta ce akwai rahotanni da ke nuna da cewa wannan matsala ya fi waita a jihar Borno sakamakon wannan matsalar rigimu da ake fama da shi a jihar wanda ya haifar da hatar tsewan jama'a daga garuruwansu da ma ya musu hanyoyin neman abincinsu. Ta ce wannan matsala ne jefa mata cikin waɗannan matsaloli da ke ta hakkin matan wajen yi masu fyaɗe. As a mother, I had a lot of concern for the women, particularly the young. Ta ce a matsayina na uwa ina da damuwa kwarai game da abin da ya shafi mata musamman ma kanana da 'yan mata na haka ne ma na kafa wata gidauniya mai zaman kanta a jihar borno inda muke baiwa mata da marayu kulawa na musamman shi ma dai kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr haruna misheliya ya yi jawabinsa yana mai cewa our mothers that is women are virtually 98% the victims of this Uh, uh, terrible assault. We shouldn't forget the two or three percent of men that are also victims. Ya ce abinda nake so mutane su gane a nan shine kuma shi iyayen mata kashi 69 su suke fadawa cikin wannan matsala amma kar mu manta da maza da su ma kashi biyu zuwa kashi uku ke fadawa cikin wannan matsala su ma ya kamata a ce an ba su wannan dama don zuwa wannan cibiya duk lokacin da suka samu kansu cikin wannan hali shi ma Dr. Salisu Koyabra ya daga cikin likitoci a jihar Borno ya yi ƙarin haske game da kididdigar matsalolin da ake fuskanta na cin zarafin mata rahoton kamar haka. Gender-based violence has been estimated by data of WHO in 2013 to affect one in every three women and ranges between physical abuse, ya ce kamar da rahoton shekarar 2013 da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta fitar na nuni da cewa akan ci zarafin mace ɗaya cikin uku wanda ya da fyaɗe da ma yin lalata da mata da dai wasu makamantan laifukan da aka tawa mata. By 2014, it's been shown that that has increased and sexual coercion and sexual abuse among women has risen to about one in every five women. ya ce a shekarar 2014 kuma ƙididdiga na nuni da cewa wannan matsala na cin zarafin mata da fyaɗe kan shafi mace ɗaya cikin guda biyar kuma yawancin masu aikata waɗannan laifuffuka yawanci makusantan waɗannan mutanen ne ajiya zara gwande ya ce a ofishin jakadancin kasar birtaniya da kuma suka asasa wannan cibiya za a ba su magani kuma za a karba kukansu don a san inda za a ci gaba har a zo a yi da na faɗa prosecuting mutanen da suka yi musu wannan damage kamar wannan abin mata ne kadai ko kuma har da maza ne tunda ganin cewa akwai ma maza da zaki ga wani lokaci maza sun yaudare su kananan yara sun yi amfani da su haka har da su ne cikin wannan gaskiya maza da mata ne gaba daya amma abin da yasa ka ji mun fi magana bangaren mata da an fi uh, abin ya fi occurring akan mata ne to mata ne amma mata da maza ne hajiya zara guri kenan ɗaya daga cikin jami'ar da ke ofishin jakadancin kasar birtaniya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya